handuri kan bara saguna yi mene mace borose man saguna ka bi a man handuri guna ka bi to magabite para ka bara handuri yi guna yo na handuyo nan ta kai guna yo para di kuna da ifa ya bara handuri kan bara saguna yi mene di da yambara no handoria weicini nka fono ka nguno sama kuna deya churuno nchinko guna ko beimo ya ka wenu a susum ko diranna jiri kuna deya handoriyedi na foto foyo na seda foyo ka chibanga na ma foyo na, na latinga kogum na zankan ga foy ko handu eh, han, eh, hou mene handuria afonga woko mene handuria afonga gunu mene handuria afonga dim mene handuria na ntakatakiyo deya nga buruma ce ifoka nkpare yu ciji na handuria yidi aberekati moso jurnal tutuma labari no mene takalla tutuma ga nginong honne na tiliyo na fajiyo hayuka a au telefone hayuka ngunu itago ka masa ngirgumbe zanga whatsapp nan takatakiya ngir habiyo dinong honne zanga yaga maruka bara mfaji diteno ambara hantum beri nonte hantum ka akwai unsa homwe mansa homwe nebi bi aw jibriyo kuna saka ngunnan mabi to na zanga ya taka taka yo hantun fuyuka wato nkani hangase amu mara to andu kabara ya zanga ya kurpei abara no haifuyino ka asin na kayido to nga loyo ka boroba lo andu kabara handuriyo idimene loyo sini kuna azimini no mohinka mosintecere abarano cefiritere no iberi cefiritere no ka boro ka asilamantere kuna ngono warka angwene loyo ka lon na handoriedi ngano akwe nani a bina kuna no ka handoriedi haifoyo ka irikpe kwe iberi cere tiki agum bei handoriedi saguna yo sabu bongo boroni bon hin ka haibio di bei au haikan ba mayani eyuka burfasu be fasirir kwe ya beidi to warka nga kai kai bara gobani haika yo gobana kwe mayani zange ya bongo akwe ma zaka na naka a deya haika tukuyo kari kwe tike aga beidi deya gobari che bongo aga beino sadi ngari akwe na haikari kwe chere tiki ngano mfiso na akwena haibiri zana ka alati haika na chirikwega dia ka yeti gobaga mo sintina mo hinkante ngono warka cheredi ade a handuri di guna no alto au handuri di mo hinkante ambara cere barano haramunno kabara chifiritere ama chifiritere ka asu boroka ka adini kuna amada akpe gonu zanga ya kuna y'a akpe na arachi firitere ka ba ka adini kuna ga de ya zanga mo fo ngano akpe mu dan yo bina kuna ka anachi handori edi handori edi y'a bara mm haifo ka bara abeyo bara rikwe ngene tikino mm nam gobe edi mo zanga y'a bi anche hay biyodi yaagu ŋadite amma hay biyodin bara saabu no kaa ŋano boromba ganan na kakui to hay fo kaa bara irikpe a beidi cere aga aw akwede mu zaŋayate kaci ka a ŋadi baano ŋadi mu ma hay biyodi hay kaa yuguba yubo ciicidi ade kaani ŋa seeno de ŋa mama zaŋeya to deya ŋadi boŋ a bara haramun no kabara ci firitere ka de boro gono a bongo a ka kpi ka tweni chifiritere beri ka chere boro ka dini kuna di agano